ta yi kyau kamar ba gobe ni kuke san wani abu komai fa da kika san ana yi ina yin sa ina iya aikata shi ina yi ne saboda ke Allah Allah kin ga aikin alheri ne ake riya ka je, ko ka gina masallaci ka fito rediyo ka faɗa ko ka shi ne ake faɗa a ce kayi riya ko to ni a kan ki zan iya riya zan iya abu in zo in ta yaya ta ina faɗa <laughs> in yaya ta dan dai in wani din kaina Allah ke kin ga kan ki zan iya da ku kan ki zan iya jan ali da sahu a kanki zan iya shiga kungiyar yan bori a kanki zan iya shiga kungiyar yan kwadago a kanki ke zan iya siyasa a kanki zan da abin da kika san da namiji yana iya yi kuɗi izo masa zan iya yin shi a kanki yanzu ba wannan ba alhaji ya zo gidan mutum kuɗin haya ah, wai shi wannan wannan aladin wannan irin nataccen tsoho ke ni fa ma abin da nake zargi ba wai kuɗin hayan ma kaɗai ke zuwa karba ba a'a iya zuwa ne ya zuba idan sakuri akan ki saboda tsohon nuna daga raya ne tsohon banza tsohon buri ka tsufa da budo zuciya ke wannan mutum fa banda Allah ya sa banda Allah ya sa mm, mm, mm, sa ya ja alquran zai iya ruwa biyu. To ai ya kamata a ce an bashi kuɗin nan kaga wancan watan ban biya ba wannan watan gashi ya ja. Dan Allah dakata. Ke wallahi ni matsala ta dake yanzu yakin mun tere duniya ta ji. To ba ma wannan ba. Eh, yanzu kayan abinci ne ya ƙare. man shafawa na ya ƙare. In ina inda a ra'ayina ne ma gidan nan kaf zan iya rike shi kowa yi wadata. Har sauran matan kenan. Yi matumiya a ciki. Kawai dai ne kin san saboda wani lokaci bana bana nan ne kun ala dinin uwar mai karya ana gane ba zan iya mutu na ba. Ga ga ɗari gari zan ci wannan kayan abinci wannan da ko ba matsala bane ba zan zan zuwa an zuma na dawo zan wannan abinci. To yanzu wannan ɗin da zan sai shi. ko ki samu sigari ki sha ko a daura miki yar mu ko ki aika gurin badala a karɓo miki wiwi ko ki sha madara ko ki ci abinci wannan ke ma ni ya ga ɗari biyar na baki. Wato duk magana da nake gaya maka baka ji ka zama mai kunnen kashi to yanzu ina ka je jiya ka dawo ba. Jiya gare ne kuma mutane sun taru a gurin shagon shi da gama yana tafi ɗaki na kwanta. Jiya da asuba na duba ɗakin ka ban kanka ba. a nan gurin malam ba ne da na je jiya shi ne ce mu sallah da ka ɗari gini na tawo masallaci fi sabilillahi yaro ka zama ɗan kanka sai yanda ake sai yanda kai da mutane ba yadda ake ba alaikum eh? alaikum ka tafi yawon banza ina maki magana kin rufe ido alaikum salam ha in ta sallah tun mutum lokacin ke salma ai ya kamar ki ɗaga kai ki ga wanda ke magana ba bai kake a wai tambaya ta ta yi ta je ina ne ne ce shago na tsaya dare da na gama kuma na shiga na je na tafi ɗakin na kwanta. Yawan banza ya tafi bai kwana a gida ba yanzu a ce wannan yaron ka kamar yaron na a ce ya tafi yawon. Allah ya isa a kisa gaba na faɗi sarki wani abu ne. Eh? Kina wani wani gari yawon banza ya je kaza kaza wani yawon banza an taɓa yawon banza kai tashi kace shago ka buɗe. Mutane su taru kuma zan alajiran ka ba ba a ganka ba kana kana kana ta kana yawon banza. Ba ba ta wani yawon banza ba. Hmm. Wannan tsari shi da kai da sauransu kin yi ɓanna. kamar ya eh kin yi fada fada da yake da yace da ke ce min wai masallaci ya tafi ni kuma na san ƙarya yake to ƙarya yake eh to shi ke kin fasan ajiye ta ƙarya hmm. shi yasa kika tsare shi ki daina tsare yaro in ka tsare yaro ka sa shi wani wani guri da bai kai ba to babu shakka ƙarya zai maka gaba in koyi maka ƙarya gaba ka koya mai ka sa shi a taurawa mara kyau ita zuba ƙarya ba shi kuma ga yadda ƙarya yake tsakani da Allah ya zama na haba mai gida ina kokarin su dora yaro a turba kai kuma ba ka so kana so yayi abin da kake yi ina kokarin sa shi a turba banza ba eh eh turba banza ke saki sashi shikenan ina miki magana kira gaban da magana oh ta je da kwatsa da wannan zancen yar kayan ka ne ba yar kayan ka ne da Allah ba ta kayan ka ne haba da Allah namiji kamar mace hmm. da Allah bar wannan magana ne abin da ne hmm. ya magana ta yin da aka wannan gidan nan bayan gidan ku to da ba abin da zai yi shi sai wala